بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي sha hudu ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai, wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Nuwamba 1996. Idan ba a manta ba a jiya muka yi karatu a cikin wannan littafi ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malamin hadisi baban Abdulrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah. a mas'ala ta saba'in ya nuna mana cewa ya halatta a ɗauko gawa a kawo ta cikin masallaci a yi mata sallah ba don komai ba saboda aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ba mu labarin cewa ranar da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu matan annabi sai suka aika cewa a shigo da gawar shi cikin gida amma a biyo da shi ta cikin masallaci da aka shigo da shi aka zo aka yi mai sallah aka sake ɗauko gawar tashi daga gidan da matan annabi suke zaune aka wuto da shi ta cikin masallaci sai mutanen gari suka yi ta tsegumi suna cewa ai matan annabi wai sun yi bid'a ai ba a shigar da gawa masallaci to labari ya je wa sayyidatuna Aisha Aisha ta ce wai me yasa mutane suke gaggawar yanke hukunci akan abin da ba su da ilimi a cikin shi dan me za su aibanta mu dan mun ce a wuto da gawa ta cikin masallaci Aisha ta ce na rantse da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi sallar gawar Suhaili dan Baiza ba da shi da dan uwan shi Sahalu sai a cikin masallacin shi ma'ana ba ma ƙetare gawa da masallaci ba a kawo gawa a aje a masallaci a yi mata sallah manzon Allah ya yi haka ai manzon Allah duk bala'in ka baka isa ka ce yayi bid'a ba ko ko zaka ce yayi bid'a to kamace mana ka gani a to ba sai ai sunna sai ku ce an kawo muku sabon abu ba to annabi ma ya sabon abu ne to shine wannan hadisi bayan Sheikhul Albani ya gama takhrijin shi cewa Imam Muslim da sauran malamai suka fitar da shi sai ya ce to dama muka ce ya halatta amma abin da ya fi shi ne a ɗauki gawa a aje ta a wani fili wanda aka tattala musamman don yin sallar gawa ɗin sai ainihin a yi mata sallar gawa ɗin. To ya fara kawo mana dalilai akan haka ya kawo hadisi na farko hadisin Abdullahi ɗan Umar sa'an nan sai hadisi na biyu hadisin Jabir a yau a Shekul Albani sai ya ce, As-salisu hadisi na uku an Muhammad bin Abdullah bin Jahshin daga Muhammadu dan Abdullah dan Jahshin qala Muhammadu yace kunna julusan bi fina'il masjid haythu tudha'ul janaizu mun kasance muna zaune a farfajiyar masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama inda ake aje gawa mahallin shahid kenan ma'ana ashe akwai wani fili da ake aje gawa a yi mata sallah musamman a farfajiya kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun baina zaharanaina yace manzon Allah yana zaune a tsakanin mu farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basarahu ila sama'i sai annabi ya daga idanuwan shi ya kalli sama haka shine shekul albani ya dige dige guda biyu nuni ga cewa wannan hadisi na da tsawo amma ya kawo iya inda yake son ya kafa hujja ne in kana son ganin shi cikakke sai ce akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na 289 wal hakim da al-imamu al-hakim a cikin al-mustadrak ala sahihaini a cikin mujalladi na biyu shafi na 24 wa qala al-imamu al-hakim an-naisaburi yace sahihul isnad isnadin wannan hadisi ingantacce ne wa wafaqahu adh-dhahabi fi talkhisihi al-imam adh-dhahabi shi ma ya dace da al-imam hakim yace abinda hakim ya faɗi daidai ne wa aqarrahu adh-dhahab al-munziri fi targhibihi al-hafiz al-munziri kuma da yazo littafin shi at-targhib wa tarhib shi ma sai tabbatar da wannan magana ta al-imam adh-dhahabi cewa abin daidai ne to a ina ya faɗi wannan magana shine yace ka duba targhib a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da hudu littafin targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri na taɓa yin bayani akan shi a cikin karatuttukan mu da suka wuce na samu wata gaba da Sheikhul Albani ya kawo shi ya kawo hujja da shi na yi wasu bayanai akan wannan littafi to amma akwai wasu daga cikin bayanai kuma da yanzu ne ya zo gabar da ainihin ya kamata a yi su abin da malamai suke nufi da at-targhib wa tarhib shine littattafai ne ake rubutawa don wa'azi a nuna maka fallalar kaza sannan a nuna maka tsoratarwa kuma game da yin kaza kaga wa'azi kenan a nuna maka sallar duha tana da falala in ka yi ta za ka samu gafara za ka samu rahama kuma kai alamar kana daga cikin bayan Allah masu komawa ga Allah kenan kaga an nuna maka falala ta sallar duha sai kuma a zo a kawo maka misali hadari da kuma sharrin da ke tare ga wani sabon Allah kamar gulma sai zo sai kawo maka hadisai akan haka to akan haka ne al-hafizul munziri ya wannan littafi at-targhib wat-tarhib a tsohuwar taba'a ta da da akan buga shi a cikin juz'i ƙanana guda bakwai aka dawo ana buga shi a cikin mujalladi guda hudu tare da ainihin ta haƙiƙa tare da wasu 'yan sharhi da imara ya ɗaya daga cikin wasu malamai sufaye na ƙasar misira to wannan sharhin na daga abin da muke son mu faɗakar da kai sai kai a hankali da shi don ya kawo hayaniya da bankaura a ciki ya zuba ya ta kwaso abubuwa daga ghazali a cikin ihya ulumuddini ghazali kuma mun shayi muku bayani yana dab da zai rasu ya zo yana cewa waɗannan abubuwa da ya rubuta cikin ihya ulumuddini yanzu ya gane cewa mafi yawanci ba daidai ba ne amma lokaci ya ƙure mishi ba damar ya gyara shi yasa ya sauri ya zo yi wannan littafi wanda ainihin muke wayawan gaya wa musulmi shi shine iljamul awami an ilmil kalami jallin zamun jahilai game da ilmul kalam ilmul falsafa mantiki da waɗannan hayaniya da bankaura to ya cika wannan littafi nashi da wannan to abin da ake so kenan kullum ka tashi kana bincike in ba haka ba sai ka zo kana references da littattafai waɗanda sun riga sun tashi aiki ghazali shi da kanshi yayi condemning abubuwa da dama da ya tabbatar a cikin wannan littafi to amma shi kuma wancan a imara wannan malami da ya zo shi kuma sai ta ɗibo wannan hayaniya yana sharhin ta a cikin kuma targhib wa tarhib to kaga inda aka shiga mas'ala kenan to sa'an nan shi kanshi al-imam al-munziri babban malami ne na hadisi amma mamakin Allah zai cika ka da irin kurakurai da ainihin rudani da ke cikin wannan littafi wajen takhrijin hadisi hadisin da Aisha ta fitar da shi sai kuma ka ji ya ce Abu Huraira ya fitar da shi hadisin da Bukhari da Muslim ba su fitar da shi ba sai kuma ya ce Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin da Abu Dauda bai fitar da shi ba sai ya ce Abu Dauda hadisin Tirmidhi ya ce Nasa'i kaga wata dirkaniya kuma to haka aka zauna da wannan littafi har sai da Allah ya kawo babban malami mai suna alhafizul allama al-sheikh ibrahim naji alhalbi ad-dimashqi ya zo ya ainihin littafi ajalatul imla al-mutayassara من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم في كتابه الترغيب والترهيب sunan littafin kenan wannan littafi nashi ba a riga an tabba'a shi ba yana nan a rubutun hannu asalin kofin shi yana jami'ar islamiyya ta madina a sheikh muhammad nasiruddin albani tun yana lecturer a wurin yana karantarwa a wurin ya rinka amfani da wannan littafi yana ɗauko wasu abubuwa yana ɗan gyaggyara nashi nuskar da yake karantar da ɗaliban shi a ƙasar sham a lokacin yau kamar shekara talatin da takwas ko zuwa arba'in kenan da suka bata to shi kenan daga ƙarshe sai ya koma jami'ar islamiyya bayan ya barta ya je sai ya foto stat ɗin gaba ɗayan wannan littafi to da ya foto stat ya nazarin shi ya ga irin amfanin da ke cikin wannan littafi shine sai ya ga to buga wannan littafi tun da bai samu ba bari ya zo shi ya aiki akan targhib wa tarhib din shine sai ya zo ya at-ta'liqatul jiyad ala targhib at-ta'liq raghib ala targhib wa tarhib ya ta'aliki a kan shi shi ma wannan ta'aliki yana can tukuna ba a fara ainihin buga shi ba to sa'an nan sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ya zo sai ya fasa littafin kashi biyu sahihu targhib wa tarhib sannan da da'ifu targhib wa tarhib to wannan sahihu targhib wa tarhib shine wannan mujallad na farko wanda ainihin aka fara bugawa bari ka ji kaɗan daga abubuwan da ya kawo dangane da kukan da alhafizun naji yake game da irin hayaniya da ke cikin ainihin wannan littafi na targhib wa tarhib ma'ana littafi ne na hadisai to amma shi hadisi sai ka ƙware ka yi zurfi a kayan ba haka ba sai ka zo kuma al'amura suna rikirkice maka fa don haka wannan matsala ta ilimin musalal hadis dole ne dai a yi aiki da hadisi to don haka dole mutane su tashi su yi karatun ilimin musalal hadis in ba haka ba sai ku zo kuna ta kawo hayaniya da bankaura wa cikin jama'a in haka zo aka ce maka ba daidai ba ne kuma a zo a yi faɗa da kai don me kai ka riga ka karɓi sadakan mutane saboda wannan karatun ƙarya da kai musu kaga dole a yi tashin hankali da kai don me za su ga cewa ka cinye sadakarsa a iska kenan dole gobe ka zo kai bambamin faɗa to amma ba daidai ba ne kuma kai baka san ba daidai ba ne tunda baka yi karatu ba mun fahimci wannan da kyau ko yanzu in ka samu wanda bai iya karatun boko ban ka kawo mishi magani ya riga ya tashi aiki maganin an sa kwanan watan da zai kare tun yaushe tun 92 bai sani ba tun da jahili ne shi ummi wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya yana dauka sai ya dura a cikin shi me ya dura a cikin shi guba tun 92 ya mutu ya tashi aiki ta amma tun da bai san karatu ba fa sai ya sha sai ya ce to a ina ne ya mutu ba za ka gani ba tun da a idanka akwai kwantsar jahilci mun fahimta ko to shi yasa waɗannan hadisai matattun hadisai to wajibi ne sai ku ainihin watsar da su gefe guda to amma kuma tunda ba ku riga kun yi karatun sahihan ba kuma kun nada kanku malaman karfi da yaji shine inda ake samun matsala amma da zaka gane sai ka aje malanta gefe guda ka koma kana noma kana karatu har in Allah ya nufi zaka zama cikin malaman original ka zama in kuma Allah bai nufa ba ka hakura mana dole ne malanta gare ka da muguwar rawa ba gwamnatin tashi ba daga tashi ka zo kana ta danganta karerai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya tacewa ba ba gwan maka haƙura ba to shine yace wasful hafiz al hafiz lil kitabi wa shakwahu min kasrati awhamihi koken da al hafiz naji yayi da wannan littafi na targhib wa tarhib da kuma ainihin wato yadda ya siffanta yawan kurakuran da ke cikin littafi al hafiz naji yace فانظر إلى ما قررته مفصلا وإلى ما وقع له في هذه المواضع تتحقق أن غالب هذا الكتاب على هذا المنوال bayan ya ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya sai da ya shafe takaddu masu tsawo yana ta gyara akan wannan hadisi yana ta gyara akai yana ta gyara ya ce ya kai mai karatu ka duba iya abin da na gyaggyara a waɗannan wurare kawai ya ce sa'an nan kuma ka duba irin ainihin kurakuran da suka tattaru a wannan wuri ɗaya ya ce daga nan ne za ka gane cewa mafi yawancin wannan littafi haka yake wa annahu la ya ƙadir talibu an yankula minhu shay'an taqlidan lahu to a ƙarƙashin haka ba zai yiwu ga ɗalibi wanda ke koyon ilimi ya ciro wani abu daga cikin wannan littafi targhib wa tarhib ya ce zai ratayi da munziri ya ce zai kafa hujja da shi ba kenan tunda littafin gashi shi kanshi mai littafin an samu kurakurai da yawa ashe kai ba zai zama maka madogara ba tunda akwai yawan kurakurai a ciki ya ce wa inna ma huwa bil ma'ana sai ce walau sana'ahu shakhsu min aslihi kana ashala alaihi min tatabbu'ihi wa tahririhi li mashaqqati takrari tanbihi yazo yace ina ma da a ce mutun ya rubuta nashi ne da kanshi yace wallahi da ya fiye mishi saukin yace zai rinka bibiyar yana gano waɗannan kurakurai yana yin tambihi akan su saboda akwai wahala a cikin haka wannan kaɗan kenan cikin abubuwan da ya faɗi gashi ya ci gaba da dogayen maganganu yake ta yi ma'ana ina ma da shi hafizin naji yayi nashi da kanshi ne yace da yafi mishi sauki saboda zai ce hadisi bukhari ya ruwaito shi kuma shi al-hafiz ne babban mahaddaci ne ya san hadisin ba shi cikin bukhari dole ya tafi littattafan hadisi ya lalubo inda hadisin yake kaga gwan maka naka da wannan wahala sai ce karshe ce to amma tunda na fara ya zan yi to shine ya karasa wannan littafi amma ba a buga shi ba yana can makhatotsin shi a jami'ar islamiyya sai kuma musawwara din photostat da shi shekul albani ya tafi da shi can kasar su a wannan yana nan a hannun shi a hankali za ga an tabba'a shi wata randan mutane su fa'idantu dan waɗannan littafai mutane sun rungume su da dama kuma akwai hadisai da'ifai a cikin su da yawa kamar su riyadu salihin akwai hadisai waɗanda suka da'ifai da munkarai a ciki mun fahimta to amma ya za a yi da mutane sai a hankali shi yasa dole mutane su tashi su karatu na ilimin mustalal hadis in ba haka ba sai a zo ana magana hadisin da ka rike shekara talatin kana cin abinci da shi sai a ce ƙarya ne ran nan sai ka ce za a yi faɗa da kai kuma ba hadisi ba ne kissa ce kawai Allah ya kiyaye to a takaicen takaitawa kenan dangane da targhib wa tarhib don haka a littafi ne wanda yake kamata yayi malamai ne za su tsaya su bincike shi su hujja da shi amma kai da kake ɗalibi kafar ka digirgire take bata zauna ba to ka je ka samu littafan da yake an yi takhriji an haƙaƙa an tabbatar da abin da ke ciki tukuna don in ba haka ba kar ka zo ka ginu akan ilimin da bai tsaya da gindin shi ba bayan ka zama malami kuma a zo ana tashin hankali da kai wallahi duk abin da ya saka mutanen kasashen mu a waɗannan hayaniyar kenan sanda kake koyan karatu shi ma malamin ka ba zai iya tace maka wanne littafi ya kamata sai ka zo ka yi zurfi ka ginu akan shi ka rayu akan shi ka tashi akan shi ka zama malami sai ka ji rana ɗaya an ce maka wannan littafi ba daidai bane abubuwan da ke ciki hayaniya ne sai hankalinka ya tashi durratun nasu hina tanqihul qawli gashi wannan littafi samraqandi tanbihul ghafilina dukkan su su ma gafilallu ne waɗanda suka rubuta littafin sun gafala daga hasanin hadisai sahihai wata kissa ma daga bible za a ciro ta kawai shikenan sai a zo sai a danganta a ce annabi ne ya faɗi mutanen ƙasar mu kuma ba su sani ba akan haka aka yi tabbatar da mutane Allah to kuma waɗanda aka ɗauka manya-manyan malaman wani ma bai taɓa jin wai akwai wani ilimin hadisi da ake bi a iya tacewa a gane wannan ya inganta ko bai inganta ba to kuma su ne manyan malamai to in ka zo kai magana sai a ce wane shekarar shi sittin malami ne da can ba a gano ba kyau ba bai karatu ba ne mun fahimta yanzu tsohon yadda guda nawa ne anan sabon gari local government ga ɗalibansu nan sun zama gwamnoni sun zama kaza sun zama kaza me yasa yadda ya dan NCE din nan nan ya tsaya a nan ya nan ya rayu nan ya sai suka zo suka yi fiw sai suka wannan ya samu masters wannan ya samu doctora shikenan shi an gama da shi amma kuma shine wa shine headmaster mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai bayan Asheikhul Albani ya gama faɗin wannan cewa gashi sun inganta wannan hadisi sai ya ce wa fihi Abu Kafirin amma a cikin isnadin wannan hadisi akwai abu kasirin maula muhammad bin jahashin wanda yake bararren bawa ne na muhammadu dan jahash auradahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya kawo shi ibn abi hatim in kaji ana magana akan fassara alqur'ani aka ce ibn abi hatim ya ce to tafsiri kenan yana da tafsiri in kaji ana maganan mazajen hadisi to yana da littafi aljarh wat ta'dil littafi ne mujalladi bakwai yana zama ya zauna mahaifin shi sai tambayi mahaifin shi baba me zaka ce game da wani baban shi babban malamin hadisi ne yana da littafi as-siqat baba me zaka ce game da wani sai baban nashi sai ya ce kaza sai ya ce kaza na kuma abokin mahaifin shi Abu Zur'at razi wanda yake ainihin karinin shi ne classmate din mahaifin shi ne ma'ana sa'an mahaifin shi ne wajen koyon karatu sai ya tambaye shi sai kaji ya ce wasa altu abi na tambayi babana babana ya ce kaza wasa altu aba zur'a na tambayi abu zur'a abu zur'a ya ce kaza ya ce kaza tunda su manyan malamai ne to shine in kaga an faɗi haka kamar nan yanzu ana nufin a cikin wannan littafi aljarhu wat ta'dil shine yace a cikin juz'i na hudu mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da tara zuwa shafi na ɗari hudu da talatin sai ce walam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan ibnu abi hatim da ya kawo wannan mutum abu kasirin maula muhammad ibn jahashin din nan bai faɗi aibu ba bai faɗi nagartar wannan mutum ba a ƙa'idan malaman hadisi ko an ka kawo ne sai ka ce ƙarshe ka ce mutumin kirki ne ko amintacce ne ko mutumin banza ne to in baka sani ba sai dai ka faɗi iya tarihin shi da ka sani mutumin ƙasa kaza mutumin gari kaza wani malamin shi ne wani malamin shi ne sai kai shiru to shine walam yazkur fihi jarhan wala ta'dilan bai faɗi mummunan hali game da wannan mutum ba kuma bai faɗi wani hali na gari ba kaga ya shiru kenan وكذلك قال الحيثمي في المجمع الباني يتي حكى الحافظ الحيثمي يفدي أتكي لتافن شي مجمع الزوائد أتكي مجلد نهدو شافي ندري تيد عشرين دبقوي شيك وسيتي مستور هل ونن متمي أسطرتيك بمسان شبا قادي سونا من سني أما بمسان هلين شبا وأورده ابن حبان سي ابن حبان يكاوشي في الثقات أتكي لتافن شي الثقات a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da saba'in wa ma'azalika to ibn Hibban ya kawo shi a cikin littafin shi as-siqat ya amince da shi kenan tunda sunan littafin kenan as-siqat amintattu duk wanda ka gani an amince da shi ne a littafin to shi ibn Hibban ya kawo shi a cikin littafin shi as-siqat sai ya ce wa ma'azalika amma tare da haka faqad qala al-hafiz fi at-taqribi الحافظ ابن حجر يا فدي أتكي لتافن شي تقريب يتي ثقة أمن تتشم تني سوكما ودن تنسن يشرو wannan kuma ya ce halin shi a rufe yake wannan kuma ya kawo shi a cikin littafin shi as-siqat da ya kawo shi din shi ma bai ce komai ba sai dai ya kawo shi a cikin littafin shi as-siqat alama ce ta cewa ya amince da shi ko to shi ibnu hajar sai ya fito karare ya ce amintacce ne wa zakara fi tahzib ibnu hajarin kuma a cikin babban littafin nashi tahzibut tahzib sai ya ambaci annahu rawa anhu jama'atun min as-siqat kuma an samu wasu malamai cikin amintattu ma sun karɓo hadisi a wurin shi wa annahu wulida fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace an haife shi a ainihin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ne kaga duk ibnu hajirin yana nuna maka wannan mutum da ya amintacce ne sai albani yace fa mithluhu misalin irin wannan mutum hasanul hadisi to hadisin shi kyakkyawan hadisi ne insha Allah ta'ala an Allah ya so to a ƙarƙashin haka albani yana son ya nuna maka ne waccan maganar da hakim ya yi zahab ya goyi bayan shi munzir ya goyi bayan su cewa hadisin sahihi ne to bai kai wannan matsayin ba an fahimta sai ya zama hadisin shi hasan ne sai ya ce la siyama fi shawahid musamman ma wannan hadisi zai iya zama mai kyau in ya zo a cikin waɗanda za su ƙara mishi shaida mun fahimta akan haka bai kai matsayi na ainihin hadisi sahihi ba kenan ya tsaya a matsayin hadisi hasan ala ayi halin dukkan shi za a aiki da shi kama a ce ne wannan ya samu ainihin ɗari bisa ɗari a jarabawa wannan ya samu casa'in da takwas ai duk sun ci sai dai wancan na sama wannan na ƙasa duk daidai ne rabi'u hadisi na hudu wanda ke to kaga fa yadda malamai suke duk hadisi ɗayan za su kafa hujja da shi sai sun tsaya sun tace shin kai kana yin haka ko ka sai dai ka yi naɗi kawai ga kanan ka zo ka ce annabi ya ce ana ta jefa maka kwandala kana ce Allah ya saka da alheri sai ka tsaya ka tace duk hadisin da zaka zo ka ce annabi ya ce ba gwaninta ne cewa annabi ya ce din ba a'a ya tabbata annabi ya ce din tukuna ko mun fahimta Allah ya shirye da Ar-Rabi'u hadisi na hudu an Abi Hurairah radiyallahu anhu daga Abi Hurairah Allah ya kara mishi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'an najashiyya fil yawmi alladhi mata fihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sanar da rasuwar najashi a ranar da najashi ɗin ya rasu, in banda manzan Allah babu wanda yake da wannan irin mu'ujiza fa, babu rediyo, babu talbijin, ba rediyo masad, ba telefon, ba komai, a yau za a yi mutuwa a ƙarshen duniya kuma yau zai gaya muku kuna nan tare. In kai mumini ne ka ce ka yadda, in kai ja'iri ne ka ce a bugun ƙasa aka yi duba ne. eh haka wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi da ainihin wani dan aiki na Kisra annabi ya aika mishi da wasiƙa da ya aika wa da Kisra wasiƙa shikenan ana zuwa kawai shikenan sai Kisra da ya karanta wasiƙa ka musulunta ka kubuta kai kaza ka sai yayya ga wasiƙa ya watsar da ita labari ya zo ga manzan Allah manzan Allah ya ce mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati Allah ya ga mulkin shi kamar yadda ya ga wasiƙata sannan annabi ya mishi baki ya ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu ya ce in wannan kisra din ya mutu har kiyama ta tashi ba za a sake nada wani sarki a Iran a ƙasar Farisa kenan a ce ainihin sunan shi kisra ba wannan baki har abada ya bi shi ana nan a wannan halin gwamnan shi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana shirin zai sake bashi sako gari na wayewa sai annabi ya ce ubangiji na ya kashe ubangijin ka jiya da daddare a wannan daren a wannan daren Allah maɗaukakin sarki ya hallaka shi ɗan shi ya danne shi ya yanka shi kuma annabi ya bada labari da safe babu satellite babu radio message babu komai wahayi kenan min indin rabbil izzati wal jalala mun fahimta kuma suka je suka duba abin haka ne daidai lokacin da annabi ya faɗi lokacin abin ya faru to shi yasa dangane da al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kai mumini ne in dai la ilaha illallah ka gaskiya ce muhammadur rasulullah in dai da gaske kake yi to lallai duk abin da ya faɗi sai ka yarda amma ka ce ai mu wannan ya saba wa ilimin zamani ilimin zamanin ba ban kaura bane da kun tashi kun yi shi yadda ya kamata da kun gano hakikanin al'amari ka je ka bincika yanzu yadda yake ainihin wato ilmul hadis sciences suke tabbatar da duk abin da ya zo a cikin alkur'ani duk wani science da ka karanta ko physics ko chemistry ko geography ko menene ka karanta ya zo ya saba alkur'ani to ka yi kuskure wajen fahimta ne amma in dai science ɗinka mai kyau ne za ga yi daidai da abin da ya zo cikin alkur'ani kai ba ta hanyar bincike ka gano ba kuskure zai iya tsarsuwa a cikin naka wannan ko allan da ya saukar da wannan abin da kake bincike shi ya ba da labari ba shi ya fi sanin komai game da abin ba to shi ya ba da labarin abin mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine annabi ya bada labarin ainihin rasuwar najashi a ranar da najashi ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ina yana gabas ta tsakiya asian countries yana madina ya ba da labarin mutuwar mutumin da ke kasar ethiopia kasar habasha a ranar kuma da haka ta faru kuma babu rediyo a lokacin nan tun ba wahayi ba waye zai iya wannan sallallahu alaihi wasallama kharaja ila al-musalla fi annabi ya fita da su filin da ake sallar gawa ka gani al-musalla filin idi kamar yadda muka faɗi je mahallu shahid kenan fa saffa bihim wa kabbara arba'an yasa suka yi safu yayi musu kabbarbari na sallah guda hudu akhrajahu shaykhani al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa ghayruhuma da waɗansu malaman bi alfazin wa ziyadatin kasira da lafuzza da kuma ƙare-ƙaren bayani masu yawa wa qad taqaddama zikruha majmu'atan albani yace bayanin waɗannan riwaya ya gabata a can da muka tattara maka fi siyaqin wahidin a inda muka jero maka su a wuri daya ma'a ziyadatin ukhra tare da wasu ƙare-ƙaren bayani fi ahadisi jama'atin akharin min sahaba waɗanda suka zo a cikin hadisan wasu jama'a daban daga cikin sahabbai din wa qad bayyantu zalika في المسألة التاسعة والخمسين يتي نبين هكا أتكي مسألة همسين ترى الحديث السابع حديثنا بقي صفحة التاسعة والثمانين شافينا تمانين ترى والتسعين لكم شافينا تسعين أطوهم بقو كنان كما يدنا كيفدي أولنا بقو لكي هنم شافينا تريد إيدا قوم شابير زوا تريد إيدا قوم شاشي لكينا والحديث شي وانا حديثنا نجاشي ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى بخاري ya kafa mishi babi da abin da hadisin yake hukunta na cewa sallar gawa za a iya yin ta a filin idi kama sabaqa zikruhu fil hadith al awwal kama yadda bayani ya gabata a cikin hadisi na farko ai mun karanta shi a jiya ko qultu ni muhammad nasiruddin al albani albani mai littafi sai na ce wa min al gharibi abin mamaki mawqiful hafiz al baihaqi min hadhihi sunnah matsayin al'imamul bai haƙi game da wannan sunna a'ani salata alal jinazati fil musalla abinda nake nufi shine sallar gawa a filin idi fa innahu domin shi bai haƙi lam ya aqid laha fi kitabihi al-kabir as-sunan al-kubra baban khassan yace abin mamaki duk da girman wannan littafi na bai haƙi mai suna as-sunan al-kubra mujalladi goma ne littafin amma bai kulla babi musamman ba ma'a kasaratil ahadithil warida fihi kama ra'aita tare da cewa akwai hadisai da yawa da suka zo game da sallar gawa amma bai kulla ainihin wato babi wanda yake nuna akan cewa za a yi sallar gawa a ainihin filin idi ba dan lissalati alaiha fil masjidi tare da cewa kuma bai haƙi ya kulla babi na musamman wanda ke nuna za a yi sallar gawa din a cikin masallaci ma'a annahu laysa fihi illa hadithu aisha tare da cewa wannan matsala hadisi ɗaya ne akan ta kawai shine hadisin Aisha cewa za a yi sallah a masallaci ko amma cewa za a yi sallah a filin idi akwai hadisai da yawa amma duk da yawan hadisan nan bai haƙi bai kulla babi akan su ba kaga mantuwa kenan ko dama li kulli jawadin kabwa duk babban malami za a samu yana da tuntube ko mantuwa tare da shi ko kuma wannan ya nuna shi ma ai albani hamshakin malamin hadisi ne don ba haka ba yaya za ka yi mujalladi goma in baka karance ba za ka iya cewa bai kawo ba mun fahimta ai sai in ka biye littafin tun daga farko har ƙarshe sannan za ka iya cewa babu don ba haka ba duniya kake wa rubutu gashi albaniya rubuta wannan littafi a ƙasar sham ƙasar syria amma gashi yanzu ana karanta shi a afirka ta yamma kaga babu inda littafin bai je ba kenan to ashe irin waɗannan maganganun sai in ka san ka natsa tukuna za ka iya yin su shi yasa ku bar gangancin nan da nan kawai ka ce ai babu wannan a duniyar ilimi a'a tashi ka karatu tukuna malaman hadisi ne suke mukabalantar mutane su ce babu yau shekara nawa muka ce babu hadisin sakin hannu kwata-kwata a duniya muka ce kuma in akwai a kawo mana shi da isnadi za mu baka bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu maja kutubu sitta za mu baka za mu baka kutubul malikiya da ake karanta a ƙasar nan muktasar askari risala iziya ishmawi ahlari qawaidi tare da sharhohinsu muka ce duk wanda ya kawo hadisi kwaya ɗaya sahihi da isnadin shi cewa annabi ya saki hannu za mu bashi wannan na ce tun daga ran da na faɗi magana 1993 ni na sa date sha ɗaya ga watan Nuwamba 1993 na ce har in mutu ka kawo har yau fala tasma'u lahum hamza zai dai su je su tare ku su ce akwai anilul awtar zo ka faɗa mana anan mawaki ya ce maganganun rashin gamo ko ai nan za ka zo ka faɗi amma can ka je ka ce akwai a nailal autar waɗanda kake wa magana ba su san nailal autar ba mu ko muna da nailal autar tun yana naira goma sha uku muke da shi yanzu ko ya kai wajen dubu bakwai to sai ka zo mu ka ce mana ai akwai a nailal autar ai akwai a kaza akwai a kaza sai a ce ga su buɗo mana amma kana yawo da alwaraqatil mal'una wata la'ananniyar takarda wai gashi akwai a tirmizi gashi akwai a muslim wa hassanahu ce daskin dari'i kenan muslim ya ruwaito hadisi kuma wa hassanahu ai tun daga nan ka faɗi mun fahimci wannan to malaman hadisi ne suke iya mukabalantar duniya su ce hadisi kaza akwai shi a littafi kaza ka je kuma ka duba za ka gan shi hadisi kaza su ce babu ka je kai ta yawo sai su yawo da hankalinka sai su ce maka akwai mana sai sun buɗo maka sai ka ga aqawilur rijali maganganun wasu mutane ne za a yi sakin hannu a sallah za a yi a nafila ba za a yi a far sai a ce wannan hadisi ne shi da kanshi zai dunkum babu ku daina wahalar da kanku kawai ka tayi sallah ka rungume shi tace sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ijma'il fuqaha hatta malikiya ba su ce a saki hannu a sallah ba ba ku fahimci maganar su bane abinda suka ce shine suka ce in kai haka da nufin ka ji daɗi kai dogaro shine ka aikata makaruhi amma haka kai musulmi ce ma ka aka kai dan koyi da duk inda littafin hadisi yake akwai hadisi sahihi cewa annabi na rungume hannu a sallah duk waɗannan kutubu sita gaba ɗaya da muka lissafe maka kaje ka duba sannan kaje ka ɗauki masanid kaje ka ɗauki ma'ajim kaje ka ɗauki ajza duk waɗannan littafai sai ka samu aƙalla ka samu hadisi ɗaya cewa annabi na runguma hannu a sallah haka yake cikin muwatsa akwai hadisai guda biyu lafiyayyu cewa annabi na runguma hannu a sallah duk annabawan Allah kuma runguma hannu suke a sallah mun fahimta to sai kai rashin sa'a malaman da kai ka yadda da su basu fahimci wannan karatun ba sai suka ce maka ai ana nufin rungumewan makaruhi ne saboda haka da kai da su sai ku saki yarab haka shikenan sai ya zama ba ku sani ba ku ne ta wa shi'a dako a cikin addinin shi'a ne suka ce za a saki hannu a sallah in aka runguma hannu a sallah sallah ta ɓaci me yasa suka ce saboda sahabban da suka ruwaito waɗannan su a wurin su duk kafirai ne to shin kai ma ka kafirta sahabban ne mun fahimta shi yasa ba kyau in kana sakin hannu haka ka tuba ka da kai haka ka rungume shikenan kawai to me da ka yi faɗa an yi masifa da kai to yanzu ka ji shikenan ga abin da ya zo daga annabi shikenan ka gyara mana a a girman kai ai dai ko da an gane haka ne amma ba za wai sai mutum ya ce to na saki hannu a sallah ta yi to kai ka iya ce mishi ta yi kai tsaye duk shekara 26 23 manzo Allah ya zo yana karantar da sunna wani ya zo da sabaninta abin da annabi bai ba kai ka ce mishi ta yi kai ina kake da garantin ta yi kai ba za ka imamu malik har ya mutu bai taɓa sakin hannu a sallah ba sai sau ɗaya a cikin rayuwar shi a ina ya saki wannan hannun ka je ka karanta littafin al-intiqa fi fada'il salasati al-fuqaha na ibnu abdul barri an-numari ibnu abdul barri yace wata rana imamu malik ya ba da fatawa akan cewa gwamnan da aka nada musu fasiki ne ba za su yi mishi mu baya ba ba su yadda da shi ba ya fito ya jagorancin mutane aka yi wa gwamna tawaye sai aka kama imam malik aka yi mai duka sai hannun shi ya kale haka in ya tashi sallah bai iya lankwashe hannun ya dora shi a kirji sai da ɗalibai suka tambaye shi ala gafata malam me yasa kake sakin hannu a sallah tunda ba su taba gani ba sai ya ce ai gwamna ya doke ni ne har hannu na ya kale ba na iya lankwasa shi yana nan cikin wannan littafi al-intiqa fi fada'il salasati al-fuqaha na ibnu abdul barri ba malike ne yayi shi kamar shekara 100 da suka wuce ya rasu yaya duk ba ku san waɗannan littafan ba sai aka kawo muku kisoshi da tatsuniya mun fahimta ko sannan ibnu abdul barri dinnan a cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al min al ma'ani wal asanid wannan littafi fassarar muwatta ne ibnu abdul barri yayi juz'i 36 eh fassarar muwatta din nan dake hannunka a cikin wannan littafi da ya zo sharhi akan maganar runguma hannu ya ce tun da imamu maliku yake bai taɓa sakin hannun shi a sallah ba da ɗai wannan magana in baka da wannan littafin ya maka girma tafi ka je ka samu fiqh sunna mujallad na farko ya kawo ta a ciki mana to dan menene sunna ta tabbata kawai za ku rinka sa son zuciya duk fada da aka yi ta yi shekara 30 shekara 38 a kasar nan duk ba son zuciya aka sa ba sai da wani malami ya zo ya ce to idan akwai hadisi akan haka a kawo yana da library wanda yake da littattafai sun kai miliyan ɗaya a ciki ya ba da littattafan ga duk wanda ya kawo hadisin kwa ɗaya duk malaman ƙasar nan suka yi shiru ni ina da littafin da aka faɗi haka a ciki shine littafin a sheikh inyash as-sangali wannan littafi da malam mai gari yayi lecturer a jami'ar bayero ta kano mun fahimci wannan duk suka kasa malaman ƙasar nan sai yanzu wai suna ganin waɗancan sun mutu waɗanda suka ƙure su ɗin shine suka tashi suka ci gaba da cewa ai akwai hadisi to da ragowarsu ba ku isa ku yi ƙarya ba har abada an kuka ƙarya sai malaman hadisi sun ƙaryata ku kuma kai ba jafa'i ba ne ka buɗe baki ka ce annabi ya saki hannu a sallah a lalibe ka ka kawo kuma ka kasa ka yi wa annabi ƙarya da gangan kuma kuma annabi ya ce wanda ya ganganci ƙarya ma'ana ya ƙirƙiri ƙarya da gangan ya danganta gare ne ya tattali wutar shi tun anan tun anan annabi ya ce ka tattali mazauninka a wuta to kadai saboda ka samu goyon bayan jahilai kuma jahili ba dan goyon baya bane duk inda jahili yake ka kulla akadi da shi za ku warware kadai dan ka samu goyon bayan jahilai sai ka je ka tara su akwai a mudawwana akwai a kaza akwai a duk ƙarya kuke yi in kuma gaskiya ne ai ga kasar kuna ji ku zo ku kawo mini mana tun yaushe ake mukabalantar ku 1984 na miƙe a masallacin nan nayi wannan maganar yau shekara goma sha biyu da suka wuce kenan 1993 na sake maimaita magana a masallacin bakin dogo har yanzu ba wanda ya motsa amma sai su je su saka ku a tsurkuki su ce ai akwai to ku ce ku fito fili mana ga wanda za ku je ku ga mu kasa tumatiri muka iya da gyaran takalmi ko ai mana Allah ya kiyaye babu hadisi akan haka wani hadisi ne annabi bai sallar jilsat lisra ba babu hadisi jilsat lisra sunna ce kowace sallah za ka yi cewa wai ba a faɗe ta a hadisi kaza ba ai ba dalili ba akan cewa ba ta ai wannan hadisin ka duba kuma za ga babu wasu abubuwan yana nufin ba su kenan kowane hadisi yana zuwa yana bayanin muhimman abubuwa ne yanzu kana shiga jami'ar Ahmadu Bello sai ka shiga Faculty of Medicine ka je inda ake karantar da likitoci in ka dawo sai ka ce duk jami'ar abin da ake karantarwa kenan nan ka shiga kawai inda ka shiga wani wuri zaka ga wuri kaza zaka shiga wuri kaza zaka ga wuri kaza ko a to kowanne sahabi ya miƙe a yanzu yanzu duk wanda ya zo nan zariya yau in ya zo sai ya ce ai wani ba abin da yake karantarwa sai a hakamul jana'iz ba shi ya zo ya samu ane ba jiya ya same mu ne yau muna yi sai ya tafi gobe da safe sai ya ce shi ake karantarwa amma ba kwana biyu ne kaɗai ake a mako ba ko mun fahimta to sahabi yau ya miƙe yana karantar da kaza shikenan ba lallai ya bujiro da magana kaza ba kuma ko to bai bujiro da magana kaza ba wannan kuma ya nuna ba ta kenan wannan hujja ce ta jahilai ibn rushd a cikin littafin shi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasir ya kwankwatse ta ya ce duk wanda ka ji ya ce wai dan ba a faɗi jalsatul istiraha hadisi kaza ba ba ta yace jahili ne bai san hadisi ba ibn hajar a cikin fatihul bari mujallal na biyu shi kuma yace ai babu hadisi kwaya ɗaya wanda ya siffanta sallar annabi tun daga farko har ƙarshe kowane hadisi ya zo yana bayyana wani bangare ne na sallar to in aka tattara su ne gaba ɗaya su ne za su ba mu sallah guda ɗaya ko mun fahimta ko ka taɓa ganin wanda aka zauna aka karantar da shi digiri a kwana ɗaya sai ya zo yau an yi lacca gobe an yi lacca har a cika shekara hudu ko ba haka ba to haka sahabi yau ya zo ya karantar da kaza gobe ya karantar da kaza ji abin da ya karantar je shi zai sake maimaitawa yau to me yawa yau abin da yake so ya karantar shine natsuwa a sallah sai ka diddi hadisin yana magana akan natsuwa ne to shine zai ga wani ya dauko ya ce ai gashi ba jilsatul israha a ciki wannan ya nuna anan ba ai ba kenan to kana nuna ya ka ce to ina tahiya zai ce ba ta sai a ce to wannan ya nuna ba ta kenan to ai zai ce maka ai akwai ta a wani hadisi sai a ce ai jilsatul israha ma akwai ta a wani hadisi a'a ina to su da suka tsufa me yasa ba sa yi in dai tsoho ne yake jilsat listira su ba sun tsufan ba ko kun ga tsofaffin suna yi anan Allah ya kiyaye to shine malaman hadisi duk suna da amsoshi akan duk wannan abun fiye da shekaru 800 duk sun rubuta abubuwa ba kasashen mu fa a tashi ai karatu jama'a matasa suna can shekara 25 yaro ya gama digiri akan shari'a akan akan hadisi akan arabiya akan kaza yaro karami sai ka ji ya kware kai kana nan timeme da kai shekarar ka 60 a malanta amma baka san abin da ya kamata ka sani ba wallahi a tashi a gyara jama'a abin yana cewa mutanen mutuwa ƙwarya ku je in ana yin daura ku gani wannan kwas da ake ana shirya akan sai gan su yan yara ne ƙanana lecturorin shekara talatin talatin da biyar shekara arba'in ya yi tsawo sai gan shi ya ƙware akan fannin shi sai ga babban malamin ku ya zo sauraron lacca ana musalaye da gale bai taɓa jin wannan karatun ba kuma kwakwalwar shi lokacin ta riga ta buga ba za ta iya riƙewa ba a ce hadisi ya zo mana ta hanya nawa hadisi ya zo ta hanya biyu akwai mutawatir akwai ahad mutawatir ya kasu kashi biyu mutawatirul ma'anawi mutawatirul lafzi sannan hadisi ahad ya kasu kashi uku akwai hadisi garibi akwai azizi akwai mustafidi ko kuma mashhuri shi mustafidi din nan shine kaza shi mashhuri shine kaza shi azizi shine kaza shi ka ina kwakwalwa ta wuce wannan ba zai ruku ba ko zai ruku wannan sunan ma ba zai ruku ba balle ma'anar to shi yasa matasa yanzu duk matasa ake kokarin a cuta da ake ta kakkange ku wallahi kai kwakwalwarka tana kan layi za ta iya abubuwa sai su ce maka kai a hankali Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa haka ainihin al-Imam al-Baihaqi duk da girman wannan littafi nashi amma bai kulla babi akan wannan mas'ala ta yin sallah ga gawa a fili ba sai kuma ya akasanta sai kulla yin sallah ainihin a cikin masallaci ko da yake daidai ne to amma ya kamata ne kulla babukan gaba daya sai albani ya ce sun majara ala sunanihi ba'adu shafi'iyya fi mukhtasaratihim sa'annan sai aka samu wasu daga cikin malaman shafi'iyya suka gudana a irin wannan ɗabi'a ta baihaqi a cikin littattafansu da suka yi ƙanana fa aghfalu salata alaiha fil musalla sai suka manta su yi bayani gaba da yin sallar gawa a filin idi kamar wa kan nawawi rahimahullahu kamar al'imamin nawawi Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi fi min hajji talibina a cikin littafin shi min hajji talibina idan kaga albani ya sa ƙa ƙafun sannan ya sa lamba yana nufin waraka an gane waraka takadda to yana nufin wannan littafin ba a buga shi ba a sanda albani ya rubuta wannan littafi tun sanda ya rubuta shi ba a buga wannan littafi ba amma a yanzu an buga shi a cikin mujalladi goma sha shida mun gane zuhari shawi shi ɗaya daga cikin abokan albani shi ne ya buga shi a can beirut mujalladi goma sha shida min hajji talibi na fiƙihu ne na shafi'iyya to amma sanda albani ya kafa hujja da shi a nan babu shi a hannun mutane rubutun hannu ne shi ne ya sa ƙa ai takarda ta talatin da hudu a cikin shafi na biyu a nan zan yi amfani da wannan damar don in fahimtar da mutane me ake nufi tun da rubutun hannu ne suke yi rubutun hannu ne za a yi ciki da bai to lissafi za a ɗauko maka takarda ta ɗaya takarda kowace takarda ta ɗaya kun ga tana da shafi nawa biyu to shine ya ce takarda ta talatin da shida in ka fara lissafi daga farkon wannan juz'i da zaka ji ya ce juz'i na biyu an ka kasafta littafin ne tun a daɗin yana ɗaure da igiya haka sai a ce juz'i na ɗaya takadda ta kaza shafi na kaza to shine anan ya ce takadda ta talatin da hudu a cikin shafi na biyu kaga shafi na biyu haka kenan to yanzu dukka huta an riga an buga wannan littafin mun fahimta ko faƙala al'imam nawu ya ce wata juzu salatu alaihi fil masjidi ya halatta a yi sallar gawa a cikin masallaci haka nawu ya ce kun ga ya halatta ɗin ko to shine albani ya ce walau azafa ila zalika na'awa qawlihi ina ma kuma da ya jingina kamar ya ce wa tusannu as-salatu alaiha fil musalla kuma an sunnanta yi wa gawa din sallah a filin idi la asaba ai da yafi zama daidai ko da ya hada biyu din duka an fahimci wannan da kyau jama'a to ina son mu fahimci har waye wata ka'ida ta malaman hadisi shine duk inda zaka kafa hujja da littafin da ya zama makhatuti ne rubutun hannu ne to ba ka cewa shafi sau don ka ce shafi to a ƙa'idar istilahinsu technical meaning ɗinsu abinda suke nufi a wannan ilimin abin da suke nufi shine wannan littafi an buga kenan kace shafi sai dai kace takadda to abin da ake bukata da kai sai ka fara gabatar da yawan takaddar sannan sai ka gabatar da ainihin shafin ko kuma juz'in ko mun fahimci wannan saɓanin idan an buga sai ka fara cewa mujalladi na farko misali shafi na kaza in ba a buga ba sai ka fara cewa shafi na kaza mujalladi na kaza sai ka akasanta mun fahimta ko za mu zo mu samu misalan waɗannan insha Allah وقد وقد عكس او عكس ذلك الباجوري في حاشيته على ابن القاسم yace shi kuma bajuri da yazo yin sharhi dan ta'aliki kadan akan littafin ibn al-qasim sai ya akasanta haka shi kuma fa qala sai ya fadi a cikin mujalladi na farko shafi na 424 kaga an buga kenan an gane tunda ya fara gabatar da mujalladin shi kuma bajuri sai ya ce wa yusannu an takuna salatu alaihi bi masjidin an sunnanta sallah din ta zama a cikin masallaci shi ba ma halaye ce ba sai ce an sunnanta a cikin masallaci kaga ya akasanta thumma lam yadhkuri salata alaiha fil musalla sai albani yace sannan kuma sai shi ba juri bai ma faɗi yiwa gawa sallah a filin idi ba to ƙarshe albani zai cike wannan bayani nashi sai yace wal haqqu a gaskiya dai abin da yake gaskiya ma zakarna shine abin da muka faɗi min sunniyati na cewa sunna ne a yi sallar gawa a filin idi ma'al qawli bi jawazi salati alaiha fil masjidi tare da cewa ya halatta din kuma a yi mata sallah din a cikin masallaci li hadisi aisha saboda hadisin aisha wa hamlihi ala annahu kana li amrin aridin ba'idin hadisin nan na aisha sai a ce saboda wani al'amari ne da ya bujuro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yayi sallah din a cikin masallaci amma wannan abu yana da nisan a gano shi li'annahu law kana kazalika domin inda ainihin wato a ce al'amarin ba nisa ne yake da shi ba ma'ana matsala inda a ce a sarari take lama khafa ala sayyidati Aisha da abin bai koyi ga Aisha ba me yasa annabi ya sallar gawa a masallaci ba wanda ya sani da a ce wata larura ce wadda take a sarari da Aisha ta gane wa man ma'aha min ummahatil mu'minin da sauran matan annabi waɗanda suka sune uwayen mu'minai wala ma talabna idkhal al janazati ila al masjid bidun uzrin da kuma su matan annabi din ba su nemi a shigo da gawa cikin masallaci ba tare da uzuri ba ashe sun fahimci babu wani uzuri ko don da da wani uzuri da yasa annabi ya sallar gawa a masallaci to da su za su kyamaci a shigo a wuce da gawar amma sun fahimci babu wani uzuri ne da su suke fahimta الشيخ الألباني يتي وهذا بين إن شاء الله تعالى وأن مغانا دمك فدي أسرري تكي إن الله مدعوك كنسر كياسو الخامس حديثي نبير ودن دكي دا صوهوان بغونا صوهور صوهور طبعا وأن لتافي ذات قباب وأن مسألة تبيركو ما صوهو طبعا ذاكو قباب الخامس كو shine ya za muka je mu kowa ya mallake sabuwar taba'a din saboda a shekul albani tun a farko ya ce wannan taba'a da muke karanta yanzu sabuwar taba'a ya ce ta soke duk wancan tsofaffin taba'a na da tun da ya yi gyare-gyare to a gaya muku sai ko ga muku tsada to a raha ta fi bashi gashi nan za mu sha hadisi ko kuma babu a naku alhamis hadisi na biyar ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi man salla ala jinazatin fil masjidi annabi ya ce wanda diye sallar gawa a masallaci falaisa lahu shay'un to ba shi da komai wannan hadisi ne sahihi amma sai wa wasu manyan malamai ma wuyar fahimta balle kai don haka don yi maka wahala fahimta kai ba mamaki bane manyan malamai ma sun gaza fahimtar shi sai su duba isnadin sai su gan shi kyakkyawan isnadi lafiya lau amma sai su dawo su kalli matanin sai su ce kai sai ce kai wannan dai bai inganta ba wani kuma sai ya shiru mun fahimta amma ma'anar hadisin karara take an samu aljahabazatul jihabaza ƙwararrun ƙwararru gogaggun malamai sun fassara ma'anar hadisin suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi man salla ala jinazatin fil masjidi wanda ya sallar gawa a masallaci falaysa lahu shay'un to ba shi da wani lada na musamman akan yi mata sallah a masallaci din don karka ɗauka in kai sallah a cikin masallaci ɗin ya fi falala a'a ya halatta ne ba wani lada da za a ƙara maka na musamman dan kun yi mata sallah a masallaci ya halatta shine ma'ana hadisin mun fahimta to akwai wata riwaya da take cewa fala shay'a alaihi babu komai akan shi wannan riwaya shazza ce bata inganta ba sahihiyar riwaya ita ce wannan falaisa lahu shay'un bai da wani lada na musamman shine suka ce fala shay'a lahu fil ajiri al-mukhtas bis salati alaiha fil masjidi haka suka fassara ta wannan fassara na dauko ne daga littafin da albani zai kafa mana hujja da shi ba wai a jikin nan yake ba ma'ana shine ba shi da wani lada na musamman dan yi mata sallah a masallaci sai albani ya ce ka duba as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha littafin shi kenan lamba hadisi na 2352 mun gane wannan ko to ya zama a cikin mujalladi na biyar kenan na silsila din a shafi na ɗari hudu da da sittin biyu, to anan ya kawo duk wannan ainihin gani ne abin yana da tsawo ne don haka sai na kwafo muku shafin gashi shine na faɗa muku sai ka je in kana da shi sai ka duba an baka da shi sai ka zo sai maka photo start sai ka je duk zai karanta ya kawo duk ya tattauna ma'ana hadisin da komai nashi alhamdulillahi rabbil alamin na'am mun fahimta to ashe wannan yana nuna mana me yana nuna mana cewa ashe ya halatta din ayi sallah ta gawa a cikin masallaci amma yin ta a waje din shi yafi mun fahimta ko Allah ya shiryar da mu al-mas'alatu thaniya was sab'un mas'ala ta 72 ash-shaykh al-albani yace wala tajuzu salatu alaiha bainal quburi bai halatta a dauki gawa a kai ta tsakankanin kaburbuka a aje ta a yi mata sallah ba muna son mutane su fahimci wannan karatun da bambanci da wani karatun da zamu zo mu samu can gaba ko kuma wanda muka samu a baya in aka rufe mutum ba a yi mai sallah ba ya halatta musulmi su je su tsaya a kabarin shi su yi mai sallah wannan daban amma a cicciɓi gawa a ce a je a kai ta cikin makabarta a aje ta a ce anan za a yi mata sallah shine nan ake magana ai kun fahimci bambancin ko to abin da yasa albani ya faɗa haka sai ya ce li hadisi anas bin malik saboda hadisin anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور من ذن الله يا هنا أي وقاوى صلى أتكن كان قبربك أخرجه ابن الأعرابي ابن الأعرابي يفتر دوانا حديثي في معجمه أتكن لتافنش المعجم أتكن تكدى تقري بيودا تلاتين دبير أتكن شافي نفرقو كاغنيكو أبن مكا قيامك تازو ai an fahimta yanzu da kyau ko wa tabarani da al-imam tabarani fil mu'jam a cikin mu'jam al-awsat sai ya kawo yace a cikin takadda ta daya takadda ta daya wanda in an biyo lissafi shine zai kama ainihin wato shafi na daya afwan takadda ta 80 a cikin juz'i na biyu na littafin a sanda albani yake kafa hujja da wannan mu'jamul tabarani al-awsat ba a buga shi ba amma yanzu an buga shi ya tashi a cikin mujalladai biyu juz'i hudu to shine yace shafi na daya takadda ta 80 juz'i na biyu wa min tariqihi ta hanyar al-imam tabarani kuma ad-diya'u al-maqdisi ya ruwaito ainihin nashi hadisin fil ahadith al-mukhtara a cikin ainihin al-ahadith al-mukhtara ba mukhtarul ahadith banaka wannan muktarul ahadis kasancewa yana cike da hadisai mawdu'ai da za'ifai fa muktarul ahadis nabawiyya dinnan don wanda yayi shi ba sana'a shi bace ya shiga ciki malami ne dan lugal arabiyya as-sayyid ahmad al-hashimi malamin lugal arabiyya ne dan adab da sauransu ya kware a wannan fanni wajen harshen larabci to sai ya dauka ashe abin wai kamar kofi ne sai zo ya ta kwafo hadisai daga cikin jami'us sagir kuma shi kashi jami'us sagir din shi ma da rudani cikin shi ya zo saboda shi ba malamin hadisi bane kuma ya zo ya kawo kuma mutanen kasar mu kun ga sun ginu akan wannan littafi mun fahimci wannan da kyau ko to amma ni na yi takhrijin wannan ainihin muhtarul ahadith nabawiyya kowanne da fensiri haka a gefe duk an yi bayani akai muna fatar in Allah so ko da da typewriting za a zo ana ana typing din shi ana bubbuga shi haka don mutane su rinka sanin waɗannan tafan da ke hannunka ga matsalolin da ke ciki kuma ana ana gaya maka cewa dalilin da yasa muka ce hadisi kaza bai inganta ba saboda kaza saboda kaza to duba littafi kaza duba littafi kaza to inda matsalar take shine littafin da za a ce tafi ka duban kuma sai ka ce baka taba jin sunan shi ba ma la haula wala quwwata illa billah Allah ya kawo mu kenan wani irin zamani ya zo haka suka tambayi abdullahi ibn mubarak hadhihi al-ahadith al-masnu'a waɗannan hadisai na ƙarya ya za a yi da su yanzu ga ku manyan malamai kuna bayyana mana muna ganewa muna jin daɗi muna guje musu to nan gaba in duniya ta yi tsawo kamar shekara dubu ɗaya da suka wuce da ɗari ɗaya ke faɗin wannan magana to nan gaba ya za a yi da su sai ce ya ishu lahal jihabiza ya ce komai tsawon zamani sai Allah ya kawo waɗanda za su bayyana su alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya taimake mu da addinin musulunci da kuma manyan malamai da suke bayyana mana gaskiya fa jazakumullahu anna khaira to shine yace ainihin adyaul maqdisi ma ya ainihin ruwaito wannan hadisi ta hanyar tabarani sai yace ka duba cikin ainihin takarda ta saba'in da tara a cikin shafi na biyu musnad a anas a cikin musnad din a anas ma'ana hadisan anas da aka tattara wa qala al-haytham fi al-majma haytham ya fadi a cikin majma'u zawaid mujalladi na uku shafi na 36 yace wa isnaduhu hasanun isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace walahu tariqun ukhra an anas wannan hadisin yana da wata hanyar daban wadda anas ya ruwaito ta inda dhiya wadda dhiya al-maqdisi ya ruwaito ta hanyar anas ya taqawwal hadisu biha wanda za ta karfafa hadisin zai kara karfi da wannan hanya din ma'ana hadisin yana da hanyoyi da dama kenan warawa abubakar ibn abi shayba fil musannaf abubakar ibn abi shayba ya ruwaito a cikin littafin shi al musannaf a cikin mujalladi na biyu shafi na 185 idan baka da musannaf na abubakar ibn abi shayba yana nan an zo da shi a Kano a kasuwar kurmi sai ka je sai ka siye shi naira dubu biyar ne da ɗari bakwai naira dubu biyar da ɗari bakwai mujalladi goma ne kaga ai yayi sauki ko yayi sauki yayi sauki Allah ne ya rufa maka asiri ka samu ai da ba da ba sai jawahir ma'ani aka cika muku kasuwanni da su ba da dan darani kaza ne ta muku karatu ba ku san abin da ake cewa ba calma ko calgo haka haka ake karatu ba duk gwaranci baka san abin da ake faɗi ba dan darani ce malam mai dan darani zai ta dan dara muku shirme kuna ta watsa mishi sadaka Allah ya kiyaye to shine al-musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba malamin su Bukhari ne malamin su Imam Muslim zaka ji Imam Muslim ya fi riwaya wurin shi haddathana Abubakar ibn Abi Shayba yana yawan yin riwaya wurin shi babban malami ne shi kuma ya kula da ruwaito maganganun sahabbai ne musamman wa Abubakar ibn al-Asram da Abubakar dan Asram kama fi Fatihil Bari kama yadda yazo a cikin Fatihil Bari lil Hafiz ibn Rajab al-Hanbali fatuhul bari anan ba wanda ka saba ji yau da kullum ba fatuhul bari na alhafiz ibnu rajab alhambali malamin ibnu hajar an gane to amma shi na shi ba abu gashi ba tukuna shi ne ce sai ka duba ainihin ainihin lamba ta sittin da biyar ta takarda zuwa lambar takarda tamanin da ɗaya a cikin mujallar na farko sai ya ce alkawakib albani yana nufin wani babban littafi ne alkawakib darari wanda ibnu urwa ya tattara ainihin waɗannan littafai a ciki ya zuba su an anasin ya ruwaito daga anas cewa kana yukrihu an yubna masjidun bainal qubur anas ya kasance yana kyamar a gina ainihin masallaci a tsakankanin kaburbuka ma'ana ana kyamar a gina masallaci a tsakankanin kaburbuka ashe ana kyamar yin sallah a tsakankanin kaburbuka kenan wa rijaluhu thiqatun sai ce mazajen da suka ruwaito wannan hadisi amintattun mutane ne rijalul shekhaini mazajen da ke ruwaito hadisan bukhari da muslim wa yashhadu lil hadisi ma tawatara an nabi sallallahu alaihi wa sallama min an nahyi an ittikhadh al quburi masajida yace abinda zai ƙara karfafa wannan hadisi sune hadisai da suka zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ke hana a ɗauki ainihin masallaci a yi shi a kan makabarta wa qad zakartu ma warada fi zalika fi awwali kitabi albani yace na ambaci hadisan da suka zo game da haka a farkon wani littafi na mai suna tahzir sajid min ittikhadh al masajid littafi ne karami haka albani yayi shi ne lokacin yana zaune a layin wasu yan bid'a layin su daya a garin da yake a lokacin a ƙasar sham sai wani shehun yan dariƙa sai ya mutu to da ya mutu lokacin da ya mutu wai kan mage bai waye ba lokacin kansu bai waye game da bid'ar bid'a ba suka je suka binne shi a makabarta ta kowa da kowa ana nan sai raƙumin wannan malami raƙumin malamin shehun sai ya mutu sai suka ce to tunda dai gawar shehu ta kubuce musu ba su samu damar binne ta na musamman da za su rinka zuwa ziyara ba to wannan raƙumi a kawo shi a rufe shi a tsakiyar masallaci shine sai suka rufe raƙumin a tsakiyar masallaci a shekul albani ya musu nasiha suka yi to shine sai ya rubuta wannan littafi tahziru sajid min ittikhadh al-quburi masajid tsoratar da mai yin sujuda game da daukar kabari ya zama wurin sujuda ba ma kabarin shehu ba kuma raƙumi za ku zo ku kawo masallaci nama ku bar nama ya mutu ai asara to kaje ka samu wannan littafin yace a farkon wannan littafin ya kawo wasa azkuru ba'daha fil mas'alati as-sa'a ko as-samina wal ishirina ba'da al mi'a yace kuma zan faɗi wasu daga cikin hadisan a cikin mas'ala ta 128 mas'ala mai zuwa kenan nan gaba faqara at-tasi'a a cikin ainihin faqara ta tara mun gane wannan ko to akwai ta'aliki da ya akan wancan fatuhul bari da ya faɗi don fatuhul bari din wanda ka saba ji na ibnu hajar ko to amma nan ya gaya maka fatuhul bari yace na ibnu rajab sai yace wa huwa sharhul lahu ala sahihil bukhari ya ce wani sharhi ne da ibn rajab ya yi ga sahihul bukhari tujad minhu qita'atun makhtuta yace akwai wani dan yanki kadan wanda yake rubutun hannu ne ana samun shi dhamnal kawakib darari yana cikin ainihin littafin al-kawakib darari littafai ne da yawa malamin ya tattara sai ya rubuta su da hannu sai ya adana su a wuri daya shi bai samu damar buga su ba a wancan zamani sai ya boye su yan baya sa buga kenan libnu urwa kaji sunan malamin ibnu urwa wanda ya wannan aiki albani ya ce yana nan fil maktabatin zahiriya a cikin maktabatin zahiriya wani katon library ne wanda yake duniyar musulunci ba ta da irin shi a yau yana ƙasar sham ne ƙasar syria wa huwa bidahatan ghairu fatihil bari libn hajar al-asqalani yace tabbas wannan fatihul bari da muke faɗi ba fatihul bari bane na ibnu hajar al-asqalani wani ne daban mun fahimci wannan da kyau ko to anan zamu kwana saboda wata mas'ala da zamu dan shigar kadan sai mako na sama insha Allah zamu tashi mas'ala ta 73 wannan mas'ala ita ce game da wai in a kaddara cewa mutane ruwa ya cinye su suna tafiya a jirgin ruwa ruwa ya cinye su ko kuma jirgin sama ya kone da su ya faɗi to yaya za a yi musu wajen sallah gashi ba a gano gawarsu ba ai wannan abu mai sauki ne mun yi shigen wannan karatun makonnin da suka wuce sai musulmi su zo su tsaya a wani fili liman na gaba sai a yi sallar gawa da nufin waɗannan 'yan uwa musulmi waɗanda Allah ya ɗauki ransu a wurin wannan haɗari na jirgin sama ko na jirgin ruwa ko na gobara ko makamantan haka tare da cewa gawar ta ya mutse da gawar kafirai amma ba ruwanku ku musulmi kuke yi wa sallah ai mun fahimta in haka ta faru abin da za a yi kenan ba daidai ba ne musulmi ya mutu kuma ba ku yi mishi sallar gawa ba rashin fahimta addini ne sai a zo a samu wani fili sai a tsaya sai a yi musu sallar gawa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu aidi yadda kamar yadda za a zo a karanta insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik